Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من وسع كرسيه السماوات محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio voh na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma sai mu kawo muku sauran shirshen da muke tafi da su a wannan safiya akwai shirin nan na duniyar mu a yau daga nan kuma sai mu kawo muku shirin nan na muryoyin masu saurare bayan su kuma muna tafi da shirin nan na tarbiyyar iyali daga nan sai mu karkare da shirin nan na afirka a yau waɗanda su ne jerin abin da za a saurara a zangon shirin namu na wannan safiya da dar allah da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali tun daga farkon shirin namu har zuwa karshen sa amma nan da 'yan dakikoki kaɗan akwai labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum Muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta Iran na watsa shirye shiryen ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe. agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. shirye mu na dare kuwa daga misalin karfe 7 da minti zuwa 8 da minti 20 Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6 da minti zuwa 7 da minti 20 GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari suka kun labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanin labaran. mutane akalla ashirin ne suka rasa rayukansu a wasu jerin har-hare da isra'ila ta kai a zirin gaza yau ake fara rajistar masu takara a zaben shugabancin kasa a iran gwamnatin tsaro na kungiyar tarar afirka zai yi taro kan kasar chadi yau talata to suka labaran kamar da za su zo muku Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta kaddamar da wasu jerin hare-haren rokoki kan wasu cibiyoyin Isra'ila. Hamas ta ce ta kaddamar da hare-haren ne biyo bayan cikar wa'adin da ta ɗibarwa dakarun Isra'ila na su janye daga gabashin birnin Kudus da harabar masallacin na Kudus. Birgediya Iz Ad-Din al na ƙungiyar Hamas ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa hare-haren rokokin ramuwar gayya ne ga laifukan Isra'ila da cin zarafin da Isra'ila ke aikatawa a birnin Kudus. ya karar cewa wannan sako ne da ya kamata makiya su fahimta sosai sai dai daga bisani isra'ila ta kai wasu hare-haren sama kan zirin gaza inda mutane kimanin ashirin suka rasa rayukansu ciki har da yara tara kafin hakan dai sama da falastinawa ɗari uku ne aka rawaito sun jikkata a ci gaba da farmakin da 'yan sandan isra'ila ke kaiwa kan masu ibada a masallacin na kudus a iran na yau talata ne ake fara rajistar masu takara a zaben shugabancin kasar na ranar 18 ga watan yuni da ke tafe za a kwashe kwana biyar ana karɓar takardun takara na masu sha'awar tsayawa a zaben shugabancin ƙasar bayan kammala rajistar majalisar da aka ɗurawa alhakin tantance 'yan takara a zaben za ta bayyana sunayen waɗanda aka amince da takararsu a zaben shugabancin ƙasar wanda shine karo na sha uku tun bayan juyin halin musulunci na ƙasar waɗanda aka zaɓa a matsayin 'yan takarar zaben shugaban ƙasar karo na sha uku za su shiga yakin neman zaɓe a lokacin da aka tsara a ranar 28 ga watan mayu har zuwa 17 ga watan yuni mai zuwa kafin hakan dai ministan cikin gida na kasar ta iran ya kira zaben mai zuwa a matsayin mai cike da mahimmanci abdulraiza rahmani fazli ya ce za a gudanar da zaben cikin aminci da hatsaro a wani lokaci yau talata ne ko mutum tsaron kungiyar tarayyar afirka zai yi wani zama a birnin addis ababa na kasar habasha kan batun kasar chadi jiya litinin ne ya kamata a gudanar da taron sai dai aka ɗage shi har zuwa yau talata taron dai na da matuƙar mahimmanci ga ƙasar ta chadi don kuwa a yansa ne tawagar ƙwararru ta ƙungiyar au ɗin za ta gabatar da rahoton binciken da ta gudanar kan tsarin kafa gwamnatin rikon kwaryar soji da aka kafa bayan mutuwar shugaba idris debi da ma majalisar rikon kwarya da aka kafa wace ɗan murgayin ke jagoranta tare da gwamnan janar janar ɗin soji a yayin taron ƙungiyar ta au za ta ɗauki mataki na ko ta sanya takunkumi kan cadin ko kuma a'a sakamakon karbar mulki saɓanin yadda kunnan tsarin mulkin kasar ya tanada duka dai wannan matakin za a dauke shi ne gwargwadon rahoton da tawagar ta eu da ta kwashe tsawon kwanaki a injamina za ta gabatar a yau talata to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran ƙungiyar taliban a afghanistan ta shilanta tsagaita wuta na tsawon kwanaki uku domin baiwa jama'a damar gudanar da bukukuwan karamar sallah ita ma dai gwamnatin afghanistan ta ba da umarni ga sojojinta da su dakatar da kai hare-hare kan mayakan na taliban a matsayin mutunta shelar ta 'yan taliban shugaban afghanistan ashraf ghani ya sanar da tsakaita wutar daga bangarensa inda kuma ya buƙaci kungiyar ta taliban ta amince da ci mai yarjejeniyar tsakaita wutar dindindin don kawo karshen rikici a ƙasar hakan dai na zuwa ne sa'o'i bayan wani harin bam da yi sanadin mutuwar mutum goma sha ɗaya da ke cikin wata motar bas a ranar lahadin nan a lardin zabul da ke kudu maso gabashin kasar ta afghanistan ko a ranar asabar da ta gabata ma dai sai da wani harin bam ya kashe akalla ɗalibai hamsin tare da jikata wasu ɗari mafi akasarinsu yara 'yan mata a kusa da wata makaranta a birnin kabul a karan farko ministan harkokin wajen kasar turkiya zai ziyarci kasar saudiya tun bayan kisan dan jaridan nan na saudiya jamal khashoggi a shekarar 2018 ana dai kallon wannan a matsayin wani sabon babi tsakanin kasashen biyu bayan tsamin dangantaka da kisan da aka yi wa ɗan jaridan a karamin ofishin jakadancin saudiyar na birnin satambul ya haifar dama dai saudiya da turkiya suna da saɓani kan batutuwa da dama musamman goyon bayan da turkiya ke baiwa katar lokacin da saudiyar da kawayenta suka yanke alaka da da ta katar a bangaren saudiya kuwa akwai makarantun turkiya da dama da aka rufe sannan kuma saudiya ta kaurace wasu kaya na turkiya duk da cewa ba a hukumance ne ba ana dai ganin bangarorin biyu za su yi amfani da wannan damar ta ziyarar da tavu soglu zai kai saudiya domin warware sabarin da ke a tsakanin su a baya bayan nan dai an ga ministan harkokin wajen turkiya na nuna damuwarsa kan har haren da 'yan husi na yemen ke kaiwa kan cibiyoyin man fetur na saudiya to jama'a labaran duniyar kenan daga nan radio hausa voh To ga da Hassan barka dauke da labaran duniya yanzu sai sauran sharshen da muke dauke da su inda za mu fara gabatar muku da shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake duwa cin wani sabon shiri na duniyarmu a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na duniya da kuma jan hankula don yin sharhi da kuma ƙarin bayani a kansu. To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa karshen sa. To ko shaka babu ɗaya daga cikin lamuran da suke ci gaba da ɗaukan hankula a wannan yanki na gabas ta tsakiya. Sannan kuma yake ci gaba da jan hankulan duniya ma dai baki ɗaya ne batun ci gaba da cin zalin Falasinawa da haramtacciyar ƙasar Isra'ila take yi musamman ma dai a birnin Kudus. shi ma a yankin nan na sheikh jarrah da ke gabashin kudus din mai tsarki da sahayuniyawa din suka mamaye to don haka shirin namu na yanzu kan wannan batu ne zai dubi don yin karin haske kan abin da ke faruwa da kuma irin tsayin dakan da falasinawa din suke ci gaba da yi bugu da kari kan irin martanin da duniya musamman ma dai wasu kasashen duniya din na musulmi suke yi kuma suke ci gaba da yi kan wannan lamari to don haka sai a biyo mu sannu a hankali don jin yadda shirin zai kasance To masu saurare mu da sake saduwa. A daidai lokacin da duniya take ci gaba da shirin gudanar da ranar Kudus ta duniya a ranar Juma'ar da ta gabata kenan don amsa kiran marigayi Imam Khomeini. jagoran juyin juhalin musulunci kana kuma asasin juyin juhalin musulunci na kasar iran wanda ya ware juma'ar karshe na kowane watan ramalana a matsayin ranar kudus ta duniya don yin tuntuni kan halin da masallacin kudus kuma alkiblar musulmi ta farko ke ciki sakamakon mamaya na 'yan shara guri zauna da kuma dubi cikin halin da falasinawa din a yanayi na gabaki da suke ciki don neman musu mafita kan wannan mummunan yanayi da suke ciki to daidai lokacin ne kuma dai sahiyoniyawa suke ci gaba da diran mikiya da ci gaba da zaluntar falasinawan da suke kudus din musamman ma dai waɗanda suke wannan yanki na sheikh jara lamarin da ke sake tunatar da duniya irin abubuwan da sahayuniyawa din suka yi a shekarar 1948 da kuma 1967 a kokarin da sahiyoniyawan suke yi na ci gaba da mamaye yankunan falasinawa kama daga kudus din har zuwa yankunan yammacin kogin jordan da dai sauransu wato duk dai yanayin da suka sami dama da su ci gaba da aiwatar da wannan mummunar aniya tasu na mamayar yankin da ba nasu ba to da dama daga cikin falasinawa din dai suna ganin gwagwarmaya da kuma tsayin daka na ci gaba da zama a wannan gari mai tsarki ba wai lamari ne kawai na batun ci gaba da zaman wani ne da kaddara ta tabbatar da zamansa da kuma haihuwansa a wannan waje ba face dai wani yunkuri ne da kuma gwagwarmaya da tsayin daka da ke da alaka da al'ummar musulmi wanda ya kamata a ce tana daukar wannan waje a matsayin wani waje mai tsarki kuma wata alama ta addini da kuma aƙidarta kamar yadda kuma ya kamata garin ya zamanto wata alƙibla a ga ita kanta al'ummar musulmin wanda ko shaka babu cin mutunci da kuma keta hurumin wannan waje wanda ya sai hauniya waɗin suke yi da kuma abokan tarayyarsu a matsayin cin mutunci da kuma keta mata hurumin nata ita ma a saboda haka ne dai al'ummar kudus da kuma ma sauran falasinawa da suke wasu yankuna na daban suke ci gaba da tsayin daka wajen kare wannan waje da kuma nuna goyon bayansu musamman ga mutanen yankin shek jarra da gwamnatin sahayuniyawa ta Netanyahu ke kokarin korarsu daga gidaje da kuma yankunansu na iyaye da kakanni don ko cikin 'yan kwanakin nan abin da gwamnatin Netanyahu wato gwamnatin Netanyahu ta sa a gaba shine kokarin cin mutunci da kuma koran su waɗannan Falasina daga wannan waje wanda kuma wasu da dama ma hatta a cikin Isra'ilan suke ganin wannan wani kokari ne na siyasa da shi Netanyahu yake yi wurin ganin ya sake ci gaba da dagula lamura na siyasa a nan haramtacciyar kasar isra'ilan sakamakon gazawa da ya yi na kafa gwamnati da aka bashi bayan zaɓe da aka gudanar wanda hakan yake nuni da irin halin tsaka mai wuya na siyasa da sahaniyawa ɗin suke ciki to ko shaka babu al'ummar musulmi za ta rasa irin wannan matsayi da kuma girman da take da shi a duk lokacin da ta yi watsi da kudus da kuma miƙa ta a matsayin kyauta ga 'yan mamaya kana kuma makiyanta da sunan tattaunawa don tabbatar da zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali wasu dai kuma a duk lokacin da aka samu wani ko kuma wata al'umma daga cikinsu suka tsaya kyam wajen kin amincewa da wannan kaskanci sannan suka ƙudiri aniyar fito na fito da makiya da sauran ma'abota girman kan duniya waɗanda suke son yin watandar wannan waje to ko hakan ne yake sanya makiya din yi wa kansu hisabi kuma ba sau ɗaya ba a duk lokacin da suka yi tunanin ɗaukar wata matsaya mai muni kan wannan waje da kuma wajaje masu tsarki da kuma mahimmanci ga al'ummar ta musulmi tabbas da dama daga cikin masu sanya ido kan abin da ke gudana musamman masu fatan alheri ga al'umma ɗin wato masharhanta da malamai da masana waɗanda suke fatan alheri waɗanda a kullum burinsu shine al'ummar musulmi samu ci gaba da kuma fita daga cikin irin mamaya da kuma ƙangi na ƙasƙanci da aka sanya su a ciki to suna ganin wajibi ne mu kalli abin da ke faruwa a yankin na Sheikh Jarrah da wani irin kallo da kuma dubi mai kyau kuma ingantacce saboda wasu mutane ne wanda ko a wannan yanki din yahudawan suke kokarin ala tilas sai sun fitar da su daga kasansu daga gidajensu daga yankunansu waɗanda suka gada da iyaye da kakanni suka gada wannan guri yahudan a halin yanzu suke kokarin sai sun fitar da su daga wannan waje ba tare da kuma sun samu ɗauki daga gurin shauran al'ummomi na musulmi ba duk da cewa a halin yanzu ana samun kasashe daban-daban da gwamnatoci daban-daban na kasashe laraba da na musulmi waɗanda suke yin allah da wannan abin da sahabiyan suke da wannan abin da gwamnatin na tinyahu take a halin yanzu to amma da dama suna ganin irin waɗannan maganganu na fatar baki kawai ba sa iya wadatarwa ba sa iya sanya kuma su hana su sahayoniyawa din ci gaba da abin da suke son yi wajibi ne waɗannan gwamnatoci da waɗannan ƙasashe su ɗauki wasu matakai wanda kuma matakai ne waɗanda za su iya ɗauka ƙwararren matakai wanda zai iya tilasta wa su sahaniya waɗanda kuma gwamnatin yanatin yahu dakatar da wannan ƙoƙari suke na fitar da waɗannan falasinawa daga waɗannan yankuna nasu don kuwa wannan yanki ba shi ne na ƙarshe a ci gaba da ƙoƙarin da yahudawa ɗin suke yi na mamaye yankunan falastinawa ɗin ba to amma abin da ke gudana a wannan yanki cikin 'yan kwanakin nan yana tabbatar da cewa har yanzu falasinawa ma'abota ƙasa ma'abota yankin suna nan kan bakarsu daram ta ci gaba da riko da ƙasarsu da kuma riko da wannan gari nasu mai tsarki a aƙidance don ko idan muka duba za mu ga cewa cikin kwanaki kimanin goma da suka gabata wani adadi mai yawa ne na matasan falasinawa suka samu raunuka wasu kuma suka rasa rayukansu ma sakamakon buɗe musu wuta da 'yan sanda da sojojin sahiyoniyawa suke ci gaba da yi amma duk da haka ba su ja da baya ba hakanan kuma an kama wasu gomomi na waɗannan matasa da kuma ci gaba da tsare su cikin mawayacin hali da kuma musguna musu a gaban kamarori na duniya duk ana gani hakanan kuma duk da cewa an bar su kaɗai a cikin wannan gari nasu to amma sun ci gaba da tsayin dakan wajen tinkarar 'yan sandan sahayuniya wani dare da rana waɗanda suke ɗauke da makamai alhali su ko ba su da wani makami tare da su face ƙarfi na imani da kuma tsayin daka da kuma aƙida da kishi na ƙasarsu ba tare da suna jiran wasu su kawo musu ɗauki ba sun tsaya kyam wajen sauke nauyin da ke wuyansu na kare yankuna da kuma ƙasarsu mai tsarki wata suka ƙudiri aniyar kare ta ko ana ha maza ha mata. watakila abinda mutanen birnin kudus din suke bukata daga wajen yan uwansu waɗanda suka yi watsi da su na tsawon shekaru musamman ma da shekaru uku nan da suka gabata shine su amince da kuskuren da suka yi da mancewa da shahidansu da kuma waɗanda suka samu raunuka yayin da suka mika wuya ga sahiyoniyawa da kuma bukatun ma'abota girman kai musamman amurka wajen neman kulla alaka da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kallon kitse wa rogo alhali kuwa babu abin da za su samu daga wannan kulla alakan face kaskanci da zubar da mutuncinsu bugu da ƙari kan sayar da al'ummominsu da kuma sanya rayuwarsu cikin hatsari ta dukkanin bangarori ko shakka babu za a kawo ƙarshen wannan fito na fito da kuma gwagwarmaya wato ko shakka babu yankuna da ƙasa za ta koma ga asalin masu shita wannan ko wani lamari ne da babu kokonto cikinsa sannan kuma ko shakka babu mai gaskiya da kuma haƙƙi da ƙarshe dai shine zai yi nasara sannan kuma ko shaka babu din bakin haure ba da su iya ci gaba da tsayin daka da sanya rayuwarsu cikin hatsari don wannan waje ba don ko su riga da sun tabbatar da cewa ba nasu bane shi ko mai wajen ko shaka babu zai tsaya kyan wajen ci gaba da kare shi da dukkanin karfinsa da kuma abin da yake da shi ko da kuwa ta hanyar sadaukar da ransa ne don ko ya san cewa waje dai wajensa ne kuma ko shaka babu mai abu ba zai yi wasa da mallakarsa ba don ko ya san cewa ba shi da wata ƙasa in ba wannan ba wannan dai shine sirrin tsayin daka na al'ummar falasinu musamman waɗanda suke yankuna da aka mamaye su a shekarar 1948. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma da yardan Allah asaduwa duwa ta gaba. To amma kafin nan madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya kama ni da na kasance tare da kotun daga farkon sa har zuwa ƙarshe nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. yanzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurare. masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraron rediyo hausa voh barkan kurar haka da fatan kuma ana tafiyar da ibada cikin koshin lafiya Hassan barka ne yake muku sallama a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a kwarya kama daga tattalin arziki, al'adu, siyasa da dai sauransu. Ba tare da bata lokaci ba bar in barku da malami na farko a cikin shirin. sashen hausa na murya jamhuriyar musulunci da ke iran mai magana abdurrahman wanda aka yi sani da abdo kibiya da magaram jamhuriyar niger to a gaskiya yana bayan cikin har-har na baya-bayan nan da 'yan ta'adda ke kawowa nan kasashen afirka musamman ma kasa ta jamhuriyar niger wannan har-har da ake yawan kaiwa a nan jihar tawa gaskiya abin nan bai ba daɗi gwamnati ku zagi da mutu ku fa talaka nan allah ne ya ba ku amana kuma sojoji ku ringa ɗaukan sojoji na kirki saboda a kasa ta jamhuriyar niger biyar sama da matashi dubu za su fita don a ɗauke su soja da kasa a ɗauki mutum ɗari biyu kuma soja a kasa ta a ce he ka ba da cin hanci za a ɗauke su danka soji to a haka wani irin tsaro ne ake so a kawo a ƙasa ya kamata a gyara sabon shugaban ƙasa ka gyara wannan abin saboda baya ba ta yi ba kyau mai magana abdurrahman wanda aka sani da abdul kibiya da magaram jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh BOH Hausa. Jamhuriyar Musulunci mai magana shine Sa'adu Isa Jamhuriyar Nijar jihar Tawa mazaunin kasar Gambia. Na yi tir da Allah wadda da wannan yan ta'adda da suke kashe al'ummar talaka wanda ba su ji ba ba su sha ba. Ke kashe al'ummar talakawa suke kashe sojoji da yan sanda. Ya kamata shugabannin mu na Afirika ya kamata ku zaga damtse domin fatattakau wannan yan ta'adda da suke da Afirika. wannan gwamnati da ta shuɗe ta Muhammadu Isufu an kashe al'umma al'umma an kashi talakawa an kashi sojinmu ya kamata sabon gwamnatin kasar nijar muhammadu bazum ka zagi damtse ka ta tsaye domin fatattaka 'yan ta'adda da kare kasar nijar da al'ummar kasar nijar gaba daya kuma a ba sojoji kayan aiki domin su yaƙi wa'annan 'yan ta'adda da suke dami kasar mu ta nijar gaba daya domin mu samu kwanciyar hankali da lamana a kasar mu ta nijar assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu biyu hausa ta hira murya musulunci suna sunana shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina so a wannan lokaci da allah ku ba dama in ɗaukaci ga sojojin da yan ta'adda suka kashe a jamhuriyar nijar allah wani zai ji kansa ya gabata musu allah cikin musulmi kuma muna aikata zai mu zuwa shugaban ƙasa muhammadu bazin da duk yan kasa muna aikata zai mu kuma allah kare gaba kuma ya da wani hamzari ba gudu ya kamata jamhuriyar nijar a ce an samu sojina na yan kasa tunda yan kasa ga su suna son a dauke su sojina to da fatan dai gwamnati za ta gane ne kuma muna kira Allah wangi ya kawo mana kwanciya hankali da zaman lafiya da wadata kuma Allah ya mana tsari duk abin da ba iya ba Allah ka iya mana to ina muku fatan alkhairi radio ta haram mure musulunci na gode suna na shugaba Iliya Kanti da shayi garkin daura a tare Nigeria ku ta lafiya assalamu alaikum radio haram ina muku fata alheri mai magana Malam Lawali mai dawa jamhuriyar Niger Agadas ga magana da shugaban kasa na Niger Muhammadu Bazoum to ina jinjina mai bisa maganar da yi to kuma sai a diba a gani menene ya kamata a yi turawa suna cikin mu suna iya kai hari ta kowane hali ta sama ta ko'ina amma suna nan suna kwance cikin ƙasa kuma an zo su kama ma soja mu na Nijar amma sai zaman cewa kuma hayo ana nan ana kashe mu da mu kuma su suna nan kuma an ce sun zo su kama ma iko namu na Nijar to haka kenan bai dace ba to ina muku fata alheri mai magana mamman wani mai dawa a birnin Agadis a Nijar assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin Tehran sunana Kadora Diga ga dan Fulani shugaban kungiyar kairi muka zo zurishin jihar Baushin Najeriya. Hakika sake ɗalibai ashirin da bakwai da can bindiga suka yi a jihar Kaduna bayan watanni uku suna garkuwa da su gaskiya wani abun farin ciki ne gashi kuma saura sha shida a hannunsu to muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna da manya-manyan jami'an tsaro da gwamnatin kasar mu Najeriya ya kamata su haɗa ƙarfi karfi da karfe domin ganin sun kubuto da waɗannan ɗaliban da suke hannun kyan bindiga kuma ina kira ga kyan uwana musulmi ya kamata mu dukufa da yi wa kasashen mu na afirka addu'o'i na samun zaman lafiya a daidai wannan lokacin da muke ciki na watan ramadana a ƙarshe nake roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana dawwamammen zaman lafiya mai ɗorewa a ƙasar mu najeriya da ma sassan duniya baki ɗaya assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh sashen hausa na biyu ya murya jamhuriyar musulunci ta iran mai magana isu ne madatai da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar zan yi tsokaci a dangance da matsalar tsaro da take faruwa a kan iyakar burkina faso da nijar da ma najeriya da mali to gaskiya wannan sakaki ne na gwamnatocin da suke wannan yanki ganin yadda suka kawo turawa suka yi kaka gida a duka irin wannan wuri saboda idan aka yi lissafi ganin shekarun baya lokacin lokacin da babu irin wannan turawan muna zaman lahiya a kasashen mu na yankin sahel amma da aka ce sun zo su to kawai matsala ta fara abubuwa kuma har yanzu ga shi nan sai abun kara ci gaba yake allah ya shige mana gaba a cikin irin wannan lamarin nasu kuma allah ka mu zaman lahiya na gode biyu mai magana isu ne ba a da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi la. salamu alaikum radio boh tehran mai magana iliyasu yakubu gawa ita daga jihar bauchi zan yi amfani da wannan dama na jajantawa iya kayan yara ɗalibai bisa ceto yaransu da aka yi a jihar kaduna kuma muna jinjina wa shahararren malamin addinin islama nan shek ahmad mahmud gumi da kuma jami'an tsaro da suka gudanar da kokari wajen ceto wayannan yara ɗalibai da fatan allah ya saka musu da alheri kuma muna kira ga jami'an tsaro da kuma gwamnatin jihar kaduna da gwamnatin tarayyar najeriya baki ɗaya kuma muna kira ga sauran shugabannin kasashen afirka baki ɗaya ya kamata ku haɗa kanku domin kawo ƙarshen wannan masifa ta sace-sacen ɗalibai da ke faruwa a makarantu. Biyawa Hausa da fatan kuna lafiya za mu a kan halin da Falasinawa ke ciki a yanzu a birnin Kudus. Gaskiya muna Allah wadai A wannan ƙungiyoyin na kare haƙƙin adama irin su Amnesty Human Rights da dai sauran ƙasashen duniya da suka yi shiru suka yi da bakin su. Ana musguna ma bayan Allah. Mutuƙar ba sa takama ba Isra'il birki to za a ci gaba da kashe kashe yan uwa musulmi yanzu da a ce wani malamin kirista ne aka kai mahari ko wata coci da tuni kana jin kasashen duniya da kungiyar kare haɗin al'adama suna allah wadai da abin da aka yi amma har yanzu babu wata kungiyar kare haɗin al'adama da ta mutu ta yi magana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu sashi na sanabi ya wuce muryar jamhuriyar musulunci mai magana isu na madatau da magana jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin mai na jamhuriyar nijar yau zai tsokaci ne a dangance da harkar tsaron mutanen nijar kuma zai jajanta iya sojojin da aka kashe na yan da yan kwanakin da suka wuce allah ji kansu ya rahamshe su allah ba sa hakuri kuma na kira da gwamnati da allah da annabi ta manta da duk wasu sojoji na kasashen waje ma'ana sojojin kasashen turana ta mai da hankali akan sojojinmu na kasa saboda a da lokacin kayan sojojin kasashen wajen nan su shigo kasashen na yankin sahel wallahi zaman lahiya muke amma da zara aka ce sun shigo kewa wallahi daga shi muka fara samun matsala da fata fatan gwamnatinmu za ta gane da ta bar 'yan ƙasarmu da 'yan ƙasashenmu na ƙetare a yi harkar tsaron nan cikin ƙasashen da suka san matsalolin su da fatan allah ka ba mu zama lahiya da mi kofar da roƙo Allah cikin wannan watan Ramadan Allah ka ba kasashen mu zaman lahiya na gode biyu ya ce mai magana isu ne maɗantai da magaram jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan birni ne ku tashi lahiya. Assalamu alaikum mure jama'ar BOA shausa daga Mushanu principal CS Benam zanda Dan ta uh, uwayen ɗaliban nan na Kaduna wanda aka kame wanda Allah ya taimaka cikin ikon Allah da kokarin jama'a da aka yi aka sallamo su suka zo to barka barka kuma Allah kiyaye gaba mu Allah godiya da Allah ya sa suka samu. To da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na muryoyin masu saurare a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai yanzu a madadin kowa da kowa da ma waɗanda aka shi muryoyinsu ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma sai shirin mana gaba shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali ya sararo salamun lahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkan mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin wani sabon na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya nake gabatar muku da shi da fatan Allah jin daɗin shirin yadda ya kamata wanda yake zuwa muku daga nan rediyon bioh Hausa da ke birnin Tehran ta kasan Iran Allah ya kara mana tsimi da dauriyar sauraron wannan shiri shi dai wannan shiri ne tarbiyyar iyali shiri ne da ke ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyyar iyali bisa tsarin addinin ƙarshen zamani wato addinin musulunci kenan a cikin shirin wannan makon mun gayyato sheikh al'umar guriba wani sanannen malami a ƙasar ghana wanda aka fi sani da wa'azi a kafar talabijin da gidan yari inda yake limanci da ba da karatu wannan shehin malamin shine zai mana bayani kan yadda aure ke inganta rayuwar jama'a masu raro kada dai a gaji har ila yau dai barka mu sake taduwa a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali yau shek ba zai tashi ne kan dalilin da allah ya sa a yi aure allah ya gafata malam bismillah ga shi ubangiji allah madogari sarki ya sanya mu aure don mu ji amma ababa kan da ake yi aure wani wani sati ba kan da ne da ce a aure ake yi ba yanzu mun dubi wasu abubuwa mun sa sai ta zo auren mu yawanci bai da tasiri domin ba kan da Allah yake Allah shi halicce ka ce ce kai kaza kai kaza kai kaza abinda Allah yake ne Allah ya fi ka sani kai da kanka ya fi ka sani abin da zai ma alheri sai ta aure shi ne abu na biyu da Allah ya ba mutum in uskun anta wa zawjuka aljanna ya ce da Annabi Adam ya ce da kai da ka wani zana fi aljanna sai ka aure ba wasa ba ne wani da aure Allah na ba shi lada aure kan da zai inganta zuriya na gari ne ka bi abin da Allah ya ce da abin da Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ta yi aure sai ka bi dokar Allah da dokar Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuriyar ta ya inganta ta samu yaron kirki ka samu yarin kirki sai da ka yi albarka masu kuma Allah ya mai albarka saboda abin da ya sa zai inganta rayuwanka da aure zai inganta shi ne ka bi abin da Allah ya ce duk wanda kuma ya bi maganan ubangijin Allah madaukakin sarki ya samu zuriya mai inganta misali kai ne za ka yi aure sai kana bugan ka samu zuriya ingantaccen zuriya ya kamata ka je wurin malamai a nuna ma menene aure ya ake sunna da mata ya ake magana da namaki in za ka yi sunna wani addu'a za ka yi kai ne kai aure za ka yi sunna sai kai addu'an da annabi ya faɗi Allahumma jannibna min ash-shaytan wa jannib ash-shaytan mimma razaqna in kai wannan kai addu'a da namaki ƙarfin kasar zubin da za ka samu ya zama ya yi ingantar domin saboda ka yi addu'a ka yi abin da Allah ya fari ka samu yaren kirki kuma ka samu yaren da za su tausayin ka domin cikin ingantan aure da za ka samu shi ne in ka mutu ba ka mu kai ma addu'a wanda ma mutum ya wa tambace wa idza mata adam kata amalin illa salata mutum aikin shuka ainihin da sai da abu ce wani mai suwaniya ya nuna yaron kirki da zai ma ruwa. yaron kirki ne in kuma kuri dantan da ka samu ke aure domin ka yi kanya Allah ya yi kuma ka samu na suwa yaron ya tafi ka domin ka yi da Allah Allah ya sa mai tausayi ya taimake ka kuma ingancin tsakanin da yaro ya yi daidai baban shi da wani wannan ya ji tausayin baban kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne daga nan radiyon BOH da ke nan binin Tehran ta kasar Iran inda muke sauraron Sheikh Goriba daga kasar Ghana inda kuma zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda aure ke hana fasadi a cikin al'umma. Allah ya cece kuma ingantacce hadisi. Ubangiji Allah madaukakan sarki ya ce in ya ce a yi abu ya nuna kan da ya kamata a yi ba kana cin problem da mun duba world wide kun mun duba namiji ya kwana da namiji namiji da kwana da namace ne ke kawo hannu ba mu bi aure abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna muna akwai hadisi da annabi ce inna min al-ashrati sa'at an yurfa al-ilm wa yuzkar bad wa yafu zina wa yadhabu rijal wa yabqa nisa' ya kuna hamsin na kan wani idan karshen duniya na kai yafon ilimi Allah ya share ilimi wala mutane ba su bin da addinin musulunci kana gani za a yi aure an kawo sadaki aiwa ba ba mu wannan mutum za ka yi aure ka kawo dan ganga ka kawo shedano ana rawa na mace ta fita ta zo gaban ta na mace ta zo tana rawa ya da yi aure da albarka ya fahimci zina wai ai zinace zinace domin yaro ya kai shekara goma sha takwas ko shekara ashirin in ya ce da mai aure sa ce yaro bai girma ba na mace bai girma ba amma ta fita da ka yi zina. Inda lokaci wannan lokaci shawa na zuwa ana auratayya duka da wallahi zina ya Yau kuma ka duba luwatin da ake yi yanzu. Luwatin kuma ba shi na rubanci ne da suna. ai asalin shi ba luwaci ba ne amala amala kawamalu da aiki mutane annabi ne don imam ali radiyallahu ta'ala ya ce man amala amala kawamalu fakaru wai duk wanda ya yi abin abinda za mu kawai ne a kashi ne ke kawo wannan lokacin da ya kamata ka zauna da biyanka kana masa wa'azi kana masa magana tana nuna masa la'anin da ke cikin zinace-zinace da yin mugu a hujja kai ba ka gaya mata sai ka zaunar da matansa biyar ka tana cika wallahi ranar auren ki ya miki kaza ya yi kaza kaza kaza al'adi a cikin musulunci da Allah ya nuna da za a yi batun aure ba ka nuna muta ya ga ta girma ta tashi ta rika salura kai ba za ka wannan kuɗi ba mu sa aya daga karshe muna kara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na yau cek Umar Guriba sannan babban malami na kasar Ghana da fatan Allah ya kara likafa a madadin rediyon BOH da ke nan birnin Tehran ni awar kunya na shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu tun kuma sai a gyara zama domin a saurari shirin na karshe wato shirin nan na afirka a yau afirka a yau bismillahir masu saurare assalamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na afirka a yau shirin da ke leko muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka faru ko kuma suke faruwa a yankuna daban-daban na afirka kana kuma suka ɗau hankula don yin ƙarin bayani da kuma sharhi a kansu To da fatan masu saurare suna cikin ƙoshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. To a kwanakin baya da kasar Somalia ta sanar da mai da hudar jakadanci da kasar Kenya bayan ta katsaita na kimanin watanni biyar ɗin da suka gabata saboda abin da ta kira katsalandan ɗin da kasar kenya take mata cikin harkokin cikin gida. To dai wannan na daga cikin irin wato tsohuwar kai ruwa rana da ke gudana tsakanin waɗannan ƙasashe biyu dangane da wasu yankuna da kuma wasu manufofi da suke da shi to kome ya faru har ta dawo da wannan alaƙa ɗin sannan kuma menene hakikanin ma abin da ya faru tun daga farko har ta katsa alaƙa ɗin sannan wani irin martani ƙasar kenya ta mayar kan wannan mataki da somaliya ta ɗauka hakanan kuma wani tasiri alaƙar ƙasashen biyu da kuma suka dawo da shi din yake da shi gabaki baki ɗaya ga yankin to waɗannan da suna daga cikin batutuwan da za mu yi dubi cikinsu a shirin namu na yanzu da haka sai masu saurari su gyara zama don jin yadda shirin zai kasance to saurari saurari barkamu da sake saduwa a kwanakin bayani ne da gwamnatin kasar somaliya ta sanar da cewa za ta mayar da alaƙarta ta diplomasiya da kuma makwabciyarta kasar kenya bayan ta kasaita a watan disamban bara ta 2020 saboda zargin kasar kenya da tsoma baki cikin harkokin cikin gidanta lamarin da tun a wancan lokacin gwamnatin kasar kenya din ta musanta da kuma ba da irin nata bangare da kuma mahanganta kan abubuwan da ke gudana a tsakanin kasashen biyu to tun da jimawa dai alaka tsakanin kasashen biyu ta yi tsami sosai hakan kuwa saboda batun mallakar wani yanki da ake kirda don yana da arzikin man fetur da kuma iskar gas a jibgi a wajen wanda wani bangare ne na wannan yankin ya shigo cikin bakin ruwan nan na jubaland daya daga cikin yankunan kasar somaliyan mai kwarya-kwaryar cin gashin kai don haka kasar kenya wato somaliyan take ganin cewa ita kanta kasar kenya tana mata katsalandan cikin wannan lamura kana kuma da irin abubuwan da ke biyo baya to ita dai gwamnatin kasar somaliya ta sanar da aniyarta ta dawo da alaka ta diplomasiya da jakadancin da kasar kenya din ne cikin wata sanarwa da ma'aikatar watsa labarai ta kasar ta fitar inda take cewa gwamnatin tarayyar somaliya tana son sanar da cewa bisa la'akari da manufa ta tabbatar da kyakkyawan alaka ta makwabtaka don haka ta dawo da hulɗar jakadanci da jamhuriyar kenya sanarwar dai ta ci gaba da cewa gwamnatocin biyu wato na somaliya da kenya sun amince su ci gaba da tabbatar da kyakkyawar abokantaka a tsakaninsu bisa ginshiki na girmama juna da kuma kiyaye irin hurumi da ikon juna kan yankunansu rashin tsoma baki cikin harkokin cikin gidan juna tabbatar da daidaito amfanar da juna suke samu da kuma tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali kamar yadda kuma sanarwar ta gode wa sarkin qatar sheikh tamim bin hamad al-sani wanda ta ce ya taka gagarumar rawa wajen shiga tsakani da kuma kokarin sulhuntawa a tsakanin su wanda kuma har abin da ya kai ga cimma nasara da aka cimma har kuma aka mai da hulɗar jakadanci a tsakanin ƙasashen. ta wani dai ita ce sanarwar da gwamnatin somaliyan ta yi da kuma bayyana mahanganta dangane da wannan alaka ta diplomasiya da ke tsakaninta da kasar kenya din da kuma bayyana cewa ta dawo da shi don amfanin waɗannan kasashen gabaki ɗaya da ma kasashen yankin sannan kuma bisa waɗansu ginshikai wanda ta sanar da su ɗaya daga ciki shine batun girmama iko da kasashen suke da shi a bangarorinsu wanda watakila haka din ishara ne da irin wannan yanki musamman na yankin na jubaland wanda take zargin cewa kenya din tana tsoma mata baki cikin lamura din to ita ma anata bangaren gwamnatin kasar kenya ta bayyana farin cikinta da kuma jinjinawa da kuma godiya da kasashen duniya da suke da hannu cikin wannan nasarar da aka samu musamman ma dai gwamnatin kasar qatar din wacce ta taka rawa wajen kokarin dawowa da alaka ta diflomasiyan tsakanin kasashen biyu to ita ma dai gwamnatin qatar din ta bakin ministan harkokin wajenta sheikh muhammad bin abdulrahman Sani, a wata hira da ta tashar talabijin din nan ta aljazira ta kasar ta qatar ya bayyana cewa yana fatan za a ci gaba da samun kyakkyawar alaka tsakanin Kenya da somaliya yana mai cewa yana kiran kasashen biyu da su ƙara ƙarfafa hanyoyin tattaunawa a tsakaninsu don hakan ne kawai zai iya magance waɗannan rikice-rikice da ke tasowa a tsakanin nasu kamar yadda kuma ce ƙatar ɗin a shirye take ta ci gaba da ba da gudunmawa wajen ƙara ƙarfafa alaƙar da ke tsakanin ƙasashen kenya da somaliya da kuma tsoma baki a duk lokacin da bukatar hakan ta taso ko kuma aka bukace ta ta yi haka din don sasanta kasashe din idan har da wani rikici ko kuma wani kace ne ce da sake bayyana a tsakanin kasashen biyu za ka kasar katar din take bayyana cewa ashirin take ta bada ta ta gudumawa din a wannan bangare. to wannan a bangarorin sanarwar da waɗannan kasashe kenan guda uku waɗanda suka taka rawa waɗanda wato biyu daga ciki waɗanda suke cikin rikici su tsakanin wato ita kanta kasar kenya din da kasar somalia da kuma kasar qatar wacce ita kuma ta taka rawa wurin ganin an kawo ƙarshen wannan kai ruwa rana da ake yi tsakanin kasashen biyu da kuma dawo da batun hulɗar jakadanci din a tsakanin su. To a ranar 15 ga watan Disamban shekara ta 2020 ne ma dai kasar Somaliyan ta katse alakar ta ta diplomasiya da kenya din kamar yadda muka bayyana a farko bisa la'akari da kuma irin hujojin da ita kasar eh, Somalia ta bayyana. bayan da gwamnatin kenya din ta dauki bakuncin shugabanci da kuma shugabannin wato wani yanki na somaliland wani bangare ko kuma kasa da ta balle daga somaliyan wacce kuma asalin gwamnatin tsakiya ta somaliyan ba ta amince da ita ba wato sakamakon da yanayin yadda gwamnatin kasar kenya ta ba wa shugabannin wannan bangare na somaliland din ta ba su daman zama a kasa din da kuma gudanar da wasu tarurrukan su suka gudanar na siyasa da dai sauransu hakan ya sanya ita kasar somalia take ganin cewa hakan tsawon baki ne cikin yanki wato harkokin ta na cikin gida saboda a ganin ta wannan yanki na somaliland din yanki ne wanda yake nata ne don ko bata amince da cewa yankin ya fice daga kasar din ba don haka take ganin cewa ba da dama ga su 'yan shugabannin wannan kungiya su gudanar da tarurrukan su a kasar kenya kamar wani abu ne wanda yake goya baya ne ga 'yan tawaye sannan tsohon baki ne cikin harkokin cikin gidan ita kanta kasar somalia wanda hakan ne ya sanya a watan disamba din a wannan watan ranar 15 ga watan disamba din ta sanar da katsa alaka ta diplomasiya tsakaninta da kasar kenya da ina ta bukaci da kadanta da dawo gida da dai sauransu kuma ta kori na kenya din kamar yadda zamu gani a baya ma irin abubuwan da ya faru makamancin wannan to da jimawa dai kasar somaliyan ta jima tana nuna damuwa dangane da abin da ta kira irin yadda kenya take tsoma mata baki cikin yankunan kasar da suke kan iyaka da kenya din a daidai lokacin da ita kuma kasar kenyan take zargin somaliyan da amfani da waɗannan yankuna a matsayin wani makami na cimmawa da kuma magance matsalolin da take fuskanta na siyasa ita kuna ta bangaren ke ita kenya ita somalia tana tsoma tana zargin kenya da tsoma baki cikin wannan harkokin cikin gidanta ta hanyar amfani da wannan dama din don cin wata manufa ta siyasa ita ma kuma kanta kenya din tana zargin kasar somalia da neman cimma batutuwa na siyasa da manufofi na siyasa ta wannan kasa din to haka ne ma ya sanya a watan nuwamban na bara somaliya ta kori jakadan kenya daga kasar kamar da kuma ta kiraye nata jakadan da ke birnin nairobi babban birnin kasar kenya kenan da ya dawo gida bayan da ta rage kenya din da tsoma mata baki da kuma yin katsalandan cikin lamuran da suka shafi zaben da aka gudanar kuma a lokacin ake kokarin gudanarwa a yankin na jubalan wannan wani bangare kenan na wannan rikicin da yake tsakanin waɗannan kasashe har kai ga aka cin wannan matsaya da ita kanta ƙasar Somalia ta dauka to amma daman akwai tsohon rikici da kuma kace ne ce da ke gudana tsakanin kasashen biyu da jimawa kan wani wato yanki da ke na tekun india waɗanda dukkanin ƙasashen biyu wanda kuma ake ganin dukkanin ƙasashen biyu suna ikirarin mallakin su ne sannan kuma dalilin da ya sanya kuma dukkanin kasashen biyu suke ganin wannan gurin yana da muhimmanci a gare su har ma suke ta wannan rikice-rikicen shine cewa ana ganin wannan yanki ɗin ɗauke yake da arzikin man fetur da kuma iskar gas a jibge yake a wannan gurin wanda kuma tun da jimawa suke neman sanya bakin kasashen duniya da cibiyoyin kasa da kasa wajen magance wannan matsala din wato kasashen biyu sun jima suna rikici kan wannan yanki saboda arzikin da ke wannan gurin kowanne tana ganin cewa yankin ta ita take da iko a wannan yanki din don haka ma suka ta kokarin ganin cewa kasashe da kuma cibiyoyin kasa da kasa sun shigo cikin lamarin Don a magance wannan batu a ba mai gaskiya gaskiya a ba wanda ya bai da gaskiya a ba shi hakuri ko kuma da wani abu makamancin irin wannan ko kuma dai a cin wata yarjejeniya wanda za ta iya kawo karshen wannan rikici din amma dai kuma daga duka alamu ba a kai ma an cimma wannan lamari ba har ya zuwa yanzu to rikicin da ke tsakanin su dai kan wannan yanki ya yi tsamari ne a farko farkon shekara ta 2019 lokacin da kasar somaliyan ta yanke shawara da kuma daukar matsaya na yin gwanjan wasu daga cikin yankunan da suke da arziki man fetur iskan gasan na wannan yanki din lamar da sanya kasar kenya din kiran jakadanta daga mogadishu da dawo da shi gida a watan fabrairu wato ita ma take kokarin katsa alaka kuma alal kallan rage irin yanayin karfi na alaka da ke tsakaninta da kasar somaliya din saboda wannan rikicin duk da cewa daga baya sun sake mayar da alaka din da ke tsakanin a watan nuwamba na wancan shekara din wato an dai magance matsala din da hanyar tattaunawa da dai sauransu to har ya zuwa yanzu kasashen biyu suna nan a gaban kotun duniya don magance da kuma tantance ikon da suke da shi kan wannan yanki kamar yadda na bayyana a farko cewa kasashe sun ta kokarin shigowar cibiyoyin na kasa da kasa to daga cikin irin cibiyoyin da aka so ta shigo din shine ita ce wannan kotu ta duniya don ta a magance wannan matsala din to ko shakka babu magance matsala wato bayyana rikici da kuma yin rikici da kashe nashi tsakanin kasar Kenya da Somalia a wannan yanki din bisa la'akari da irin yankin da suke da shi da kuma irin tasirin da suke da shi a yankin musamman ita kasar Kenya din lamari ne wanda yake ba zai yi amfani ga tsaro wato lamari ne wanda zai iya cutar da tsaro da zaman lafiya na yankin gabaki daya don haka ne kasashe da suke yankin da ma kuma kasashen duniya ake fatan cewa to ake fatan ganin cewa an magance wannan matsala din don haka nema da dama daga cikin kasashen suka yi maraba da wannan sanarwa da kasar somaliya ta yi na janyi na sawo ke dawowa da alaka ta diplomasiya tsakaninta da kasar kenya to allah da ya kyauta to masu da kama kawo kashi abinda zamu gabatar muku a shirin na yanzu sai kuma da idan allah a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh to da wannan ne ma kawo karshen dukkanin abubuwan da muke dauke da su amma kafin mu ban kwana da ku da yake muna da sauran yan dakikoki kaɗan hassan barka ya sake dawa domin ta so mana wasu daga cikin labaran da aka riga aka saurara Ƙungiyar gwagwarmayar Falastinawa ta Hamas ta kaddamar da wasu jerin hare-haren rokoki kan wasu cibiyoyin Isra'ila. Hamas ta ce ta kaddamar da hare-haren ne biyo bayan cikar wa'adin da ta ɗibarwa dakarun Isra'ila na su janye daga gabashin birnin Kudus da harabar masallacin na Kudus. Brigadier Iz adadin al na kungiyar Hamas ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa har-haren rokokin ramuwar gayya ne ga laifukan Isra'ila da cin zarafin da Isra'ila ke aikatawa a birnin Kudus. Ya karar cewa wannan sako ne da ya kamata makiya su fahimta sosai. Sai dai daga bisani Isra'ila ta kai wasu hare-haren sama kan zirin Gaza inda mutane kimanin ashirin suka rasa rayukansu ciki har da yara tara. Kafin hakan dai sama da Falastinawa ɗari uku ne aka rawaito sun jikkata. a ci gaba da farmakin da 'yan sandan isra'ila ke kaiwa ga masu ibada a masallacin na kudus a iran na yau talata ne ake fara rajistar masu takara a zaben shugabancin kasar na ranar 18 ga watan yuni da ke tafe za a kwashe kwana biyar ana karɓar takardun takara na masu sha'awar tsayawa a zaben shugabancin kasar bayan kammala rajistar majalisar da aka ɗorawa alhakin tantance 'yan takara a zaben za ta bayyana sunayen waɗanda aka amince da takararsu a zaben shugabancin kasar to da wannan ma kawo ƙarshen shirin namu na wannan safiya sai idan allah mai kowa da komai ya kai mu can an jama da rana za a je mu dauki da wani shirin kafin wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka je murin su daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa musamman shi Hassan Barka wanda ya fassara karanto labaran duniya ne Abdullahi Salo ke muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya